يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى ساكي سادوا وانا مسلاتي ميتارين البركة مسلاتي أبو بكر صديق لكي أنا بكر أريد كن قريلا فيها ببنبرن جهة النسرة وانا يمتين لهدي tara ga watan Ramadan shekara na dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya yi daidai da goma ga watan hudu shekara na dubu biyu da ishirin da biyu a kalandar miladiya a wannan majalisi da muke tafsirin alkur'ani mai girma na watan Ramadan kuma mana cikin suratu Ali Imran wannan shine majalisinmu na uku a tafsirin wannan sura mun tsaya a tafsirin aya na uku na'am mun tsaya a tafsirin aya na hudu wannan shine majalisinmu na hudu haka na faɗa tafsiri ne na aya na kashe mun ce mana aya na na uku a wannan sura za mu ɗora daga inda muka tsaya da fatan Allah madaukakin sarki ya mana jagora hmm. ta shigo mana eh ku zo da ita eh wannan ai ba a jinkiri a cikinsa na za mu ji ayoyin sannan sai mu ci gaba da tafsirin daga inda muka tsaya da fatan Allah maɗaukin sarki ya mana jagora saki karanta ayoyin na biyu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنت أنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام نعم الله مدوكين تركي أنا تشوى ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم الله shine wanda babu wanda ya cancanci bauta sai shi الحي مي تككر أيوا القيوم مي أيوا دزات سيي أكن قوة دكومي نزل عليك الكتاب بالحق شيني يسستوكر مك دلتافي يا كي النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالحق دقتيا مصدقا لما بين يديه alhalin wannan littafin yana gaskata duk abin da ya kasance gabaninsa na littattafai wa an taurata wal injil kuma allah shi ya saukar da taura da linjila min qablu gabanin sauko da wannan alkur'ani hudan linnas don su zanto shiriya ga mutane wa an furqan kuma shi ne dai ya saukar da alfurkan littafi wanda yake raba gardama innal ladhina kafaru lallai waɗanda suka kafarta bi ayatillah da ayoyin Allah lahum azabun shadid suna da azaba mai tsanani wallahu azizun zuntiqam Allah maɗaukacin sarki mabuwayi ne mai tsananin ɗaukan fansa a kan mujirimai mun fara tafsirin waɗannan ayoyi mana aya ta uku da Allah ya ce nazzala alaikal kitaba bil haqqi مصدقا لما kitab lima bayna الكتاب لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل mun yi bayanin abin da gaskata littattafan da suka gabata yake nufi yaya alkur'ani yake gaskata littattafan da suka gabata to sai muka ce da Allah ya ce musaddiqan lima bayna yadai yana nufin dukkanin littattafai da suka gabata to amma sai Allah ya yi matsi kan guda biyu waɗannan guda biyu ɗin mun faɗi cewa saboda mutanen da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rayu da su mutane ne masu bin ɗaya daga cikin wannan daga cikin ahlul kitab sannan waɗannan littattafai guda biyu suna daga cikin manya-manyan littattafai da Allah madaukakin sarki ya saukar da haka Allah yake haɗa su da alƙur'ani mai girma wajen wajabtawa mummanai su yi imani da su da kuma sanar da su cewa waɗannan littattafan shi ne ya saukar da su ma'annabawan wanda ya saukar masu da su na farkon shine ne taura Allah ya ce wa an at ta wal injil kuma ya saukar da attaura da linjila to jiya na faɗa mana cewa za mu ɗanyi bayani akan menene ne taura ɗin menene linjila ɗin kuma menene alaƙar waɗannan littattafan guda biyu da abin da ke hannun yahudawan zamani da nasaran zamani wanda suke kiransu a old testament da new testament to a taura wannan lafazi da ya zo a alkur'ani da wannan suna malamai suna ƙara wa juna sani shin wannan kalma larabci ce kalma ta larabci ne ko ko a'a kalma ne ba ajamiya akwai ɗaya daga cikin ilimin muka na alƙur'ani da ake kiransa al-mu'arrab duk kalma da asalinta ba ta larabawa ba ce sai larabawa suka larabtar da ita tana ɗaukan salo irin na maganar larabawa amma asalinta an areta ne daga wani yare saboda makwabtakansu da larabawa ko saboda su waɗannan mutanen sun zo sun zauna a cikin larabawa ko larabawa sun je sun zauna a wurin da suka zo sai suna amfani da shi amma sun yi masa kare irin na larabci irin waɗannan kalmomin su ake kiransu al-mu'arrab to malamai suna ƙara wa juna sani akwai irin waɗannan a alƙur'ani ko a'a ƙur'ani ya faɗa mana cewa shi gaba ɗayansa ba laraban littafi ne ƙur'anan arabiyan غير ذي عوج إنا أنزلناه قرآنا عربيا هكذا نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين har wajaje kusan goma sha hudu alkur'ani Allah yake ƙara tabbatar da wannan fact ɗin ma'alumar da kowa ya sani cewa wannan littafin balarabar littafi to me yake nufi kuma a ce akwai wani kalma ko wata kalma ko waɗansu sunan naki a jiki waɗanda ba larabci ba ne shin wannan yana shin karo da kasancewar littafin balarabar littafi ne wannan magana na cewa alkur'ani ba larabar littafi ne kowa ya yarda da shi ijma'i ne na kowa da kowa musulmi da wanda ba musulmi ba to amma al-mu'arrab yanzu ya zama kalmar larabci ko dai har yanzu mana ɗaukansa a matsayin kalma na wani yare to magana da tafi rinjaye dai duk kalmar da aka gani malamai suna kira al-mu'arrab to ko da an samu asalinsa ba larabci ba ne ma'ana akwai waɗansu mutane da suke da kalma mai kama da wannan to bai wuce ɗayan biyu imma kamanceceniya ne kawai larabawa suna da shi su ma waɗancan suna da shi amma kasancewar malamai sun san wancan ma ko marubuci ya san wancan to sai ya zaci cewa larabawan sun ɗauka daga wancan ne waɗansu malama suna ganin haka abin yake a ko'ina domin ƙur'ani ya ce ibrahim shi kuma a wani yare akwai abraham ko ibrahim ba za ka ce ƙur'ani ne ya ɗauka ko larabawa ne suka ɗauka daga wajen waɗancan mutanen yaren ba ha larabawa suna da shi sunansa ibrahim a wajensu su kuma ɗanshan su ma suna da shi sunan shi kaza wannan isma'il wancan ishmael to waɗansu malamai suna ganin cewa kawai tawarud ne kamanceceniya ne ta yadda kawai haka za ka yi wata magana a yaran ka je ka gwada su ma suna faɗan dishen kalma ko ma'ana ɗaya ba ku taɓa haɗuwa da su ba ana samun haka zuwa haka malamai suna faɗan haka ne don haka waɗansu suna inkarin ma saman wani abu da ake kira mu'arraf din cewa larabawa ne suka larabtar da shi daga baya a'a kamance ce ne ko kuma ya zanto abin da muka ambata da farko ya shiga cikin larabci har yanzu ya zama larabci ta yadda larabawa suna sarrafa shi da harshen su masu asalin yaren tana yi za su faɗi kalmar daban ne ba inda larabawa suke faɗawa kamar yadda ba muke yi a hausa ko hmm? akwai kalmomin turanci da aka ɗauka aka hausantar da su kamar yadda akwai kalmomin larabci da aka ɗauka aka hausantar da su shine muke da ingausa muke da larausa to kaga waɗannan duk da cewa da daga wani yare suke aron su aka yi amma dai ai hausa ne to saboda haka waɗansu suna cewa in attaura wannan sunan asalinsa ba larabci ba ne asalinsa ibraniyanci ne wadda suke ganin cewa yaren da annabi musa alaihi salam ya yi magana da shi kenan saboda kuma in za a aiko wa annabi sako ana aiko masa ne da yaren mutanensa wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi liyubayyana lahum ba mu taɓa aiko wani manzo ba a ce sai da yaren mutanensa domin ya fayyace musu saƙon filla-filla su gane ta zuba haka suna cewa ƙur'ani ya yi amfani da lafazin da wancan yaren saboda shi ne su ahalin kitabe in sun ji ana faɗa za su saurin gane cewa ai ana nufin littafin su a suna cewa haka kuma suna cewa ma'anar attaura a yaren ibraniyanci shine alhuda shiriya abfahir ibn ashur yake cewa asalinsa tura ne tura da wato ainihin yaren ibraniyanci din da ce tura ita ga ya kama da abin da suke faɗa da turanci ba ko mai tora tora ita amma wannan shine asalinsa to sai aka larabtar da shi sai ya zanto at-taura cewa asalin ma'anarsa a yaran shine at-tur afan shine al-huda hakanan Ahmad Shalabi a cikin littafinsa muqaranatul adiyan inda yayi dirasan al-yahudiyya yahudanci wa ya yi magana akan at-taura kuma shi ya faɗi irin wannan abin da Abdullahi Rashid ya faɗa cewa Attaura kalima kalma ce ta ibraniyanci kuma da wannan yaran abinda take nufi shine shari'a din ya ce abinda taura take nufi a shari'a tana nufin shari'a shari'a kenan أو التعاليم الدينية كرم تروى الدين في القرآن مالي يا سفة التوراة دسونا نشريها كما يبدو ذا مزور مجني الإمام الترمذي أي أفضل al'imam al-qurtubi shi yana daga cikin malamai da suke ganin cewa wannan kalmar ta larabci shi da haka suke ƙoƙarin nemo mata asali daga larabci kuma shi yana cewa asalin ma'anarta a taura ɗin abdiya'uwar nur wato haske قرآن يا كرا التوراة ده هتكي كمريد دي سبتا التوراة ده النور الضياء ده النور هتكي سورة الأنبياء الله نشوها ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين للي منبي والنبي موسى ده هارون الفرقان في التافي ميرادة بسكان أريادة قفتيا وضياء kuma haske wa zikiran sannan abin ambato ko ɗaukaka lil muttaqin ga masu jin tsoron Allah al bai na cewa yana nufin at-taura to kuma menene ma'anar sa dai a harshe to a shari'ance at-taura suna ne na littafin da aka saukar wato Allah ya saukar ma annabi Musa alaihi salam a shek muhammad abu zahra yana cewa shi ne sunan littafi wato attaura suna ne na littafin da ya kunshi shari'ar annabi musa alaihi salam wanda allah ya saukar masa da shi sannan ya kara bayani wanda za mu zo mu ya ce attauran fa ba ita ce wacce yahudawa suke karanta yau ba saboda wannan na yanzu wacce ake kiranta da wannan sunan ta kunshi abinda aka saukar ma annabi Musa aka saukar a zamanin annabi Musa sannan ta kunshi abubuwa kuma da suka faru bayan annabi Musa ta faru da annabawa na banu Isra'il irin su annabi Dawud da Sulaiman da sauransu yace kai sama da haka ma qur'ani yayi ishara a wurare da dama cewa ahlul kitabi sun manta kaso mai tsoka na abin da aka yi musu wa'azi da shi kuma sun jujjuya kalmomin littafinsu daga bigiransu sun canza sun yi ƙari sun yi rage sannan wahalhalu da rushe-rushe da ya faru da Urshalim a zamanin Bukhtanasar na farko sannan daga baya a zamanin Urumawa na biyu ya kai sun manta da littafinsu don haka ƙur'ani a tauran da alƙur'ani yake faɗa yake magana a kai ba shi ba ne abin da ake kira a taura da yake hannun yahudawa a yanzu za mu zo mu yi bayani wannan amma bari mu ji mai alkur'ani ya faɗa mana dangane da attaura lafazin attaura ya mamaitu a alkur'ani mai girma har su goma sha takwas a surori guda bakwai waɗannan surori su ne suratu ali imran a nan ne muka fara jin suna a taura da muka karanta bakara gaba ɗaya ba mu ji suna a taura ba a nan aka fara ambata a taura a ayan nan ta uku a suratul bakara an ambaci a taura sorry a suratul ali imran an ambaci a taura su shida a ayoyi so bakwai a ayoyi shida ko a ambaci ta so shida a ayoyi biyar akwai ayar da an maimaita so biyu آية نأكو سنة أربعين دا نهم دانا همسن دانا ستن دا بيار سنة تي أكا مينة سوبيو آية نا شسئن دا أكو فقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل بعيسى بن يرمس مصدقا لما بين يديه من التوراة sannan wa atainahu al-injila fihi hudan wa nur wa musaddiqan lima bayna yadayhi min at-taurat a wannan ayar an ambaci at-taura su su biyu sura na biyu a cikin suratul ma'ida ita ma suratul ma'ida an ambaci at-taura su bakwai a ayoyi guda shida Da aya na arba'in da uku, da na arba'in da hudu, da na arba'in da shida, da na sittin da shida, da na sittin da takwas, da na 100 da goma aya na arba'in da 46 din shine aka maimaita ambatan attauran shi ma a ciki sau biyu ita ce aya ok na yi kuskure ayar da na karanta ɗazu na suratul ma'ida ne ayar da aka maimaita a suratul ali imran aka maimaita ambatan attaura so biyu wadda muke aya na 83 ita ce kullu ta'ami kana hillan li bani isra'il illa ma harrama isra'ilu ala nafsihi min qabli an tunazzala at-taura qul fa'tu bit-taurati fatluha in kuntum sadiqin wannan ita ce ta al-imran da aka ambaci at-taura so biyu ta ma'ida da aka ambaci a taura sau biyu ita ce wannan waƙafai na ala a tarihim da isa bin maryam sai a suratul araf na ambace ta sau ɗaya aya na ɗari da hamsin da bakwai الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل sai a suratu taura sura ta hudu kenan a aya na ɗari da goma sha ɗaya wa'adan alaihi haqqan fi taurati wal injil sai a suratul fathi آية ما إشرين بسرة ما بشيء التوراة ذلك مثلهم في التوراة زي آه، سورة تشدة سورة الصف شما أنبشئ في سورة إن إيكي شوى آه، وإذ قال موسى يعني يا بني إسرائيل لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم آه فكان النبي عيسى إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد آية تشهد لأنه وري بقوي دم أنا بقوي ita ce suratul juma'a ita kuma a aya ta biyar Allah madaukakin sarki yana cewa matsalul ladina hummilu taurata thumma lam yahmiluha kamathali al-himari yahmilu asfara waɗannan wurare guda goma sha takwas da aka ambaci a taura a ciki an ambace ta ne an siffanta ta da waɗansu siffofi ko kuma kafin siffofinta an ambace ta ne a siyaƙin zance iri-iri wajen siyaƙi tara na farko shi ne siyaƙin tabbatar da imani da littattafai da Allah ya saukar wanda shi ne ma siyaƙin ayarmu a nan ba Allah ce nazara alaikar kitaba ba musaddiƙan lima bai ne dai himilar kitabi ya ci gaba yace wa anzala taurata ya bayna wa anzala taurata wal injil inda Allah yake koya mana mai imani da littattafai to anan yana faɗa daga cikin littattafan akwai at-taura wannan yana nuna mana wajibcin imani da at a matsayin saukakken littafi daga Allah madaukakin sarki kuma haka abin yake wajibi ne akan kowane musulmi ya yi imani da cewa Allah ya saukar da wani littafi sunansa a taura kuma ya saukar da shi ne ma'annabi Musa alaihi salam sannan ya imani da siffofin da Allah ya ambata na wannan littafi a alkur'ani kamar yadda za mu zo mu Allah ya ambaci wannan a suratu Ali Imran wa anzala taurata wal Inji. sai a siyaki na biyu shine siyakin kissan annabi Musa annabi Isa a tarihin annabi Isa a cikin ali imran Allah yana gaya mana cewa ya sanar da annabi isa alaihi salam ilimin littafi da hikima da attaura da injila wa yu'allimuhu alkitaba wal hikmata wat tawrata wal injil da farko ya ce zai sanar da shi ne sannan a cikin suratu al suratul ma'ida ya faɗa mana cewa ya sanar da shi idza allamtuka alkitaba wal hikmata wal injil hakanan a irin wannan siyafin yana faɗin cewa annabi isa ya zo ne ya gaskata abin da ya gabace shi na attaura wa musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurati wa liyuhilla lakum ba'd alladhi harrama alaykum haka nan Allah yana yana jera mana annabawa hmm, cewa bayan annabi Musa da annabawan banu Isra'il Allah ta ce wa qaffaina ala atarihim bi Isa ibn Maryam kamar yadda yazo ayat da muka karanta dazu na suratu al-Ma'ida haka nan yana faɗa mana wa atainahu al-injil duka a wannan aya din haka nan وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل حكما آية مكانتا سورة الصف ليش إني رسول الله إليكم مصدقا أنا ألا ينا فدا من الشواء النبي إيسى عليه السلام da ya zo shi ma ya zo ne da shari'a irin shari'ar annabi Musa alaihissalam kuma littafinsa ya gaskata littafin annabi Musa ne alaihi salam akwai ɗan share-share ko gyaran fuska da ya faru nasir an shafe wasu hukunce-hukunce na taura ɗin a cikin injila kamar yadda ya zo a cikin suratu ali imran wa musaddiqan lima bayna yadayya min at-taura sai ce wali uhilla lakum ba'd alladhi hurrima alaykum kuma da in haramta muku halarta muku sashen abubuwan da aka haramta muku yaƙi na uku shine inda Allah ya yake raddi ma Yahudawa da Nasara da suke jingina kansu da Annabi Ibrahim su ce Annabi Ibrahim ba Yahude ne waɗannan su ce ma ai ba Nasara ne ko shine asalin addininsu wannan gurɓataccen addini to Allah madaukakin sarki ya kore kasancewar Annabi Ibrahim ba Yahude ne ko ba Nasara ma kana Ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين وكافرنا شيني كيتمسو يغفو سنة جائية أكان النبي إبراهيم الهالي وما أنزلت لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعد دا التوراة بالإنجيل ما توتر بسبتين بايا النبي إبراهيم إذا أروان دا إيماني دا التوراة شيني بيهودي wanda ya imani da linjila shine ba nasare ya za a yi wanda ya zo kafin a saukar da su ya zama bai hude ko ba nasare akwai tufka da warwara ko shi bai ma su ba ya kuma za ku ce mabiyansu ne saboda haka annabi ibrahim bai zo da yahudanci ba bai zo da kiristanci ba sunan addininsa alhanifiyatu al-islam walakin kana hanifan musliman kuma ba ba ne. dan su ma mushrikan makka suna tanqaho cewa suna zan addinin kakansu annabi ibrahim alhali ba addinin shi suke bi ba Allah ya ce da sai bai taba zanto mushriki ba walaqad ataina ibrahima rushdahu min qabl hmm? tuttun tuni aka ba shi shari'a shi bai taba ma yin wani abu na bautan gunki daga baya ya gane haka ne ya daina ba a tun tale tale ɗansa a musulmi ya tashi sannan hasken wahayi ya zo ya ƙara tabbatar masa da musuluncinsa yaƙi na hudu shine kissan annabi yaqub da Allah yake kira isra'il da magana akan abincinsa a wannan sura kullum ta'ami kana hillan li isra'il cewa dukkan abinci a da halalun ne ma isra'il sai da suka yi ta barna suka yi ta sabo sannan Allah sai haramta musu wannan yau gobe ya haramta musu wannan fa bi zulmin min alladhina hadu alaihim فبظلم من lahum wa bi saddihim an sabilillahi لهم wa عن ar-riba wa kadnuhu an wa aklihim amwal an-nas bil بالباطل saboda ذلك su su waɗannan yahuda Allah ya haramta musu daɗaɗan abubuwan da da ya halatta musu don ya zanta uku ba a gare su to Allah yana cewa kullu ta'ami kana hillan li bani isra'il illa ma harrama isra'ilu ala nafsi sai abinda isra'ilin kawai ya haramta wa kansa shi ma yayi haka dan min qabli an tunazzala at-taura tun kafin a saukar da at-taura sannan Allah ya ce kul fa'tu bit-taurati fatluha in kuntum sadiqin ku kawo at-tauran ku karanta in gaske kuke bisa wannan da'awa da kuke yi za mu zo mu faɗi mai da wanda suke yi mai kuma ake masa raddi a kai dangane da cewa da can komai halal ne zaluncinsu ne yasa aka haramta musu abubuwa waɗanda suke daɗaɗa sai a siyaƙi na uku shine siyaƙin da Allah yake umarni da cewa lallai a yi hukunci da attaura yahudawa su yi shari'a su gudanar da rayuwarsu bisa attaura a nan ne Allah ya yi magana mai tsawo kuma ya maimaita ambato na taura ɗin a siyaƙin harsu wajen abin nan hudu shi ne ina an zanna taurata fi ha hudan a cikin suratul ma'ida ce mu muka saukar da attaura a cikinta akwai shari'a akwai haske ya hukumu bihan nabiyuwan alladhina aslamu للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله لا مفسر أن منذ ما كان أكان سبوفهم التوراة القرآن من girma سوى لك duk wanda bai yi hukunci da attaura ba to Allah madaukakin sarki ya yi masa hukunci da kafirci kuma lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafirun duk ajerin gwanan ayoyi ana magana ne asali da yahudawa wa katabna alaihim fiha wannan fihan tana koma zuwa ga at-taura ne cewa Allah ya wajabta musu a cikin at-taura kaza da kaza da kaza sannan ya rufe shi duk wanda bai hukunci da abinda Allah ya saukar ba to irin waɗannan su ne arna haka nan yaƙi na shida wajen albashir da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Qur'ani ya ambata cewa attaura ya yi albishir da zuwa annabi muhammad shi ne abinda muka faɗa jiya ɗaya daga cikin sura yadda ƙur'ani yake gaskata littattafai ɗin sun ce ƙur'anin zai zo kuma sai gashi ya zo shi ne allah madaukin sarki yana cewa الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم كفر في التوراة والإنجيل النبي النبي سكي samunsa a rubuce a wurinsu attaura da linjila kenan attaura da linjila duk sun bayar da albishir na zuwa annabi muhammad sallallahu sannan a waje na takwas ko siyaki na takwas shine siyakin yabo masahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da su a cikin suratul fath Allah muhammadun sallallahu alaihi والذين ما هو أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا بما هم في وجوههم من أثر السجود ليش ذلك مثلهم في التوراة yana يبغى سيشي ونن شيني سفهم سواء التوراة siffarsu a taura أكي البشر بزوان سواء التوراة هرمان سهبان سواء an faɗi siffofinsa an kuma faɗi siffofin masa habbansa ba ma a tauran kaɗai ba har a linjilar kamar yadda za mu zo mu faɗa wajen magana a kan linjila sannan a siyaƙi na tara inda Allah yake sukan yahudawa bisa munanan ayyukansu da yin rufan sakainar kashi da suke yi da littafinsu Allah ya ambaci a taura a wannan siyaƙi ɗin a cikin suratul jumu'a مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا مثال وأن أكا تورا مثل نويا أي وترد التوراة riko da shi da aiki da shi amma sai ba su ɗauki wannan nauyin ba to misalin zu shine kamar jaki koyaushe in kaga jaki yana wahala ka gan shi empty za ga an mashi lodi hmm? to kamar jaki ne an masa lodin littattafai me zai amfana da shi shi yana karatu ne shi ne kamar da himari ya hamilu asfara kaga wannan sukan yahudawa ne cewa su bai musu amfani ba ga ilimin tari-tari amma kuma ga sabo ga ta'annuti ga ne ga ƙin bin gaskiya waɗannan su ne siyaka content ko context da Allah ya ambaci a taura a ciki a waɗannan context ɗin so da dama Allah madaukakin sarki yana ambatan a taura ɗin tare da alƙur'ani domin ya nuna mana cewa lallai shi ma ne sauƙaƙƙen littafi kuma wajibi kafin ka zama musulmi sai ka yi imani da shi shi ma kuma don ya tabbatar wani abinda malamai suke ambata cewa أعظم أنبياء بني إسرائيل هو موسى عليه السلام وأعظم الكتب قبل القرآن هي التوراة موسى ما في جرمان النبوة شوفين النبوة بنو إسرائيل ne annabi Musa alaihi salam duk annaba da suka zo a banu Isra'il babu kamar annabi Musa Hakanan duk littattafai da Allah ya saukar gabanin alqur'ani babu littafi wanda ya kunshi shiriya a abubuwa da dama da suka shafi rayuwa da gina al'umma kamar at-taura shi yasa Allah yake haɗa tsakanin waɗannan littattafan guda biyu wani lokacin da sunan nakinsu wani lokacin ya haɗa su a cikin lamiri a cikin lamiri kulfatu bi kitabin min indillahi huwa ahda minhuma attabi'u ku zo da wani littafi daga wurin Allah madaukakin sarki mana wanda ya fi su su biyu ɗin kunsan shari'a Allah yana ce ka gaya hudawa da suke wannan da mushrikai su zo da waɗansu littattafai mana domin su suna cewa da an ba shi irin abin da an ba annabi Musa to an ba shi wanda ya fi annabi na annabi Musa ne ya kunshi abin da na annabi Musa yake kunsa kuma ya yi dori a kansa shi ne Allah yake cewa ku kawo mun ka gaya musu ku kawo mun wani littafi wanda ya kunshi shari'a sama da wanda ke cikin waɗannan littattafan guda biyu in akwai su ku kawo shi ni zan bi shi to inda yake faɗa sara'atan shine kamar a nan wurin gashi ya hada alkur'ani da linjila da ambato ya ambaci alkur'ani so biyu kamar da zamu zo mu faɗa yace nazzala alayka alkitaba bil haqqi mun ga muku alkitab ana bi ijma'il mufassirin yana nufin alkur'ani tunda alaykan yana koma zuwa ga annabi ne ko to annabi ko ne littafi aka saukar masa ban da qur'ani نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة كاجا هذا أعنبتي آه، آه، آه، الكتاب القرآن كما أعنبتي التوراة وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان كما يتوكد الفرقان كن سب الفرقان بين لبسيكين سورة نتي القرآن يكون تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين النذيرا أنا ما لم يسنى سباني قرآن أكي ربي هو آواني لتفاق أكي ربي كودوك لتفاق أكي waɗansu daga cikin malamai kamar da zamu zo mu faɗa suna rinjayar da cewa Alƙur'ani ake nufi ana so in man ɗauka haka kaga ya ambaci ƙur'ani so biyu ya ambaci Attaura da injila a tsakaninsu. kuma ya buɗe da nazala ya rufe da anzala ya nuna maka dai littafi ne saukakke daga Allah ba mu da ja akan wannan in dai har sunansa Attaura na biyu a wannan kissa na cewa dole a yi hukunci da attaura a matsayin littafi wanda zai jagoranci rayuwar yahudawa a nan da Allah ya koro maganar tun da ya fara da inna an zannar taurata can ya zo ya ɗora linjila a kanta makafai na ala asarihin da isa bin maryama musaddiƙan lima bai ne rihi min taurati وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون في هذا القرآن وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله يداك يهودا da nasara su mu ma sai aka ambaci qur'ani mu ma aka cewa annabi kai hukunci a tsakanin su da abin da Allah ya saukar to wannan shine hikimar da ta sa Allah yake hada alqur'ani da at-taura a wadansu wuraren kuma yana hada at-taura ne da injila shine ma inda yake yawa kamar anan wurin wa anzala at-taurata wal injil hmm? kusan a ali imran a wajen wajaje uku ne Allah yana ambatar su su biyu din tattaura da linjila amma ida wajen wurare biyar Allah in ya bani a taura sai ya hada da linjila haka na cikin suratu tauba wa'dan alai haqqan fit tawrati wal injil shi kuma wannan haɗawa ɗin domin ya ƙara tabbatar cewa kiran annabi Musa da kiran annabi Isa fa guda ne masu warewa su ce sun yi imani da annabi Musa ba su imani da annabi Isa ba Yahudawa to ana masa raddi ne da wannan haɗawar da ake cewa fa shi littafin linjila yana gaskata abin da yake cikin attaura to dan me za ku ƙaryata shi sai dai in kun ƙaryata duka biyu din amma in ka yi imani da attaura to ba ka da dalili na kin imani da linjila to shi ta murare da yawa Allah yana bayyana cewa linjila ka fata mu zo mai magana na gaskata attaura sai hada su akwai kuma wuraren da Allah ya ambaci attaura din shi kadai musamman wuraren da ake cewa irin wa eh, eh, musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurati annabi Musa Isa yake faɗan wannan a cikin Ali Imran hakanan a wani waje a ma'ida hakanan a alfat'i duk da cewa ya ambaci linjilan ba amma dai bai hada soje guda ba hakanan a cikin suratul saffi da nan ayi suratul juma'a da muka karanta waɗansu siffofi ne ƙur'ani ya bai wa injila ya bai wa attaura wanda wajibi ne akan musulmi ya yarda da su akwai siffofi da dama na farko dai shine cewa littafi ne na Allah saukakken littafi ne na Allah a taura na gabatar muku da magana abu zahara mai da ya ce ba ita ce ta yanzu ba kafin faɗa muku wannan kada wani ya ɗauka in ce a taura littafin saukakke ne daga Allah mutum ya ɗauka abin da ke a hannun yahudawa ke saboda ma kirki suna fassara wani littafin da ke hannun su suna kiran shi a taura duk da cewa yana da sunan shi na yanka da su suke kira shi hmm? sabon alkawari na yawwa ai man ɗauki abin ɗaya bayan ɗaya ne yanzu muna magana kan attaura ne kawai idan mun gama za mu magana kan linjila shi ne kayan ɗan gaggawa ne kaɗan shi ne magana da muke yanzu cewa Allah ya saukar da shi ne ma'anar saukarwa Shi ne wahayi Allah ya yi wahayi da abin nan a taura zuwa ma annabi Musa alaihi salam shi ne abin da yake faɗa a nan sannan ya faɗi duk inda ya faɗi cewa ya yi wa annabi Musa wahayi to yana nufin ya tayar da shi ya yi magana da shi kuma ya saukar masa da littafi misali inna auhaina ilaika kama auhaina ila nuhin wan nabiyina min ba'di wa auhaina ila ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa yaquba sai wane wal asbab wa isa wa ayyuba wa yu wa yusuf ko ويونس سمع وهارون وسليمان وآتينا داود الزبورة ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما الله يا إما magana da موسى ما magana na gaske a can kaje suratul araf sai ƙara fayyace يتما وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سوى أن نسيني سفة تفركو شوى التوراة littafi ne da Allah ya yi wahayinsa zuwa ga annabi Musa alaihi salam ya saukar masa da shi. na ce na faɗa muku cewa a tauran da ake nufi ba, ba shi ne Old Testament ɗin nan ba, amma za mu zo mu ƙara bayani akan wannan Yanzu muna faɗa mana mai Alƙur'ani ya faɗa ne dangane da wannan littafi saboda tafsirin alkur'ani muke yi to dole in qur'ani ya faɗi wani abu mu san shi mu abin da qur'ani ya faɗa dangane da wannan abun in mun yi haka mun san abin kenan da da gaske na'am to jama'a wani karuwa ne muka samu yanzu cewa ga wata bayar Allah ta zo za ta musulunta Allahu akbar bayan Allah ya sunanki hauta take ji ko wani yare ta fito a yi magana da ita tana ji hausa sosai gangaren ce hausa sunan ya sunanki na? sunanta justina kin zo kina son ki karɓi musulunci wani ne ya tilasta ke? kin ji kina sha'awar musulunci kin gane cewa addinin gaskiya ne kafin na wani addini kike bi da ke kirista ce yanzu kin zo ki musulunta muna maraba da ke zuwa ga addinin musulunci abinda muke ta faɗa kenan yanzu cewa annabi isa da annabi musa dukkaninsu musulmi ne addinin da suka zo da shi shine addinin da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi kuma littattafan da suka zo da shi gaske ne allah ne musu wahayin wannan littattafan amma ba su ke hannun yahudawa da kiristawa yanzu ba an canza kamar yadda za mu zo mu ji ƙur'ani yana faɗa ba da haka muna maraba da ke zuwa ga musulunci addinin musulunci addini ne da ake yin sa don an gamsu da shi addini ne da bai tilasta wani da ƙarfin shinto ya kafe shi sai dai da ƙarfin hujja sai dai da ikna'i to alhamdulillah muna taya ki farin ciki da murna kamar yadda muke tara sauran yan uwanmu baki ɗaya farin ciki da murna wannan karuwa da kika A addinin musulunci ana yin shi ne don Allah ana yin shi ne don neman yardan Allah ba ana yi ne don wani ba saboda haka kada ki ɗauka alaƙarki da wani wanda tana iya shi ya buɗe miki kika san musulunci gobe in alaƙar ta lalace za ki bar musulunci kenan ba don Allah kika yi ba ana musulunci ne don Allah ta yadda ko da wanda ya nuna maka musulunci shi bata za ta zo ta same shi to kai za ka tsaya a musuluncinka muna fatar Allah maɗaukin sarki ya tabbatar da ke za mu baki kalma idan mutum zai shiga musulunci abinda ake bukata shi ne kawai ya yi kalmar shahada mai zamanto ya san ma'anar kalmar saboda haka za mu baki kalmar shahada ki ce ashhadu ashhadu ashhadu an la ilaha إلا الله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أبدا كيكا شوانا لا رسيني كيكا إن يردا هارت تنزوتي كما كنا قرطاوا دباكي شيوان babu wanda ya cancanta a bauta masa sai Allah cewa Allah shi kadai ne shi kadai cancanta a masa bauta ba shi da ɗa ba a haife shi ba bai haifar ba ba shi da wani wanda yake ƙara ko ƙini ko makamancinsa ba shi da wani wanda suke tarayya da shi a komai shi ne ma'anar la'ilaha illallah wannan yana nufin annabi isa ba Allah ba ba ɗan Allah ba ne ba kuma ɗaya ne cikin uku ba sannan kika ce kyan kuma bayar da shaida kin yarda har zuciyanki cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam manzan Allah wannan daga yanzu kin zama musulmi sai ki koyi ayyuka na musulunci za ki koyi ayyuka na musulunci salloli biyar yanzu maka shi mana mana azumi ah, malamai suna cewa in kin karɓi musulunci yanzu za ki kama bakin har lokacin da musulmi za su sha ruwa ki sha ruwa tare da su daga yanzu ke ma zama musulmi za ki koyi ilimin musulunci yanzu hanyar neman ilimi na da yawa sosai alhamdulillah ga malamin da kuka zo da su waɗannan amintattu ne sun kuma san musulunci za su koya miki sannan in kin iya rubutu ke ma da karatu wannan abu ne mai sauki za a baki littattafai ni ma za su ba ka wani littattafai ka ba ta da za ta kin iya karatu na turanci ko na larabci kin iya turanci na turanci ba to malam zan za ka bi littafin na turanci akan menene musulunci sai a bata ki koyi addinin musulunci halan a koya mata karatu a koya mata sallah a hankali a hankali tana koyon abubuwa na musulunci kina sha'awan wani suna ko dai kina son jasmina din na kina san a baki wani suna na musulmi wani suna kike so na nafisa masha Allah yanzu daga yau sunanta nafisa nafisa mana roƙa Allah ya tabbatar da ke cikin musulunci ya tabbatar da gadiganki duk wani abin da zai zanto miki tana Allah ya kawo miki shi Allah madaukin sarki ya baki ilimin addinin musulunci kuma za a haɗa ki da mata masu karantarwa insha Allah domin kina extending abin da su za su koyar da ke kuma ya lafi da su ga makaranta akwai makarantu na mata akwai makarantu na koyan na koyan addini mu ma'ana ana kuna muna da makaranta na adult da muke asabar da lahadi wanda muke koyar da mutane addini da larabci da qur'ani in tana sha'awar wannan ma bayan ramadan tana iya zuwa insha Allah Allah madaukakin sarki ya tabbatar da mu akan shi da musulunci ya kara karfafa musulunci ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta ya nuna mana karya karya ce ba mu ikon guje mata masha Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ga wani yana bayar da to ga lokacinmu ya ja yanzu ne mun zo inda za mu faɗi siffofin da alƙur'ani ya ba mu attaura sun da lokacinmu ya ja za mu bari sai zan zo gobe za mu ƙara da wannan magana sannan kuma mu yi magana a akan alakar attauran da muke ce mun imani da shi da kuma wanda ke hannun yahudawa yanzu mu ji shi mai bambancinsa da wannan domin da dama yanzu kamar da na faɗa muku masu kiran abrahamic mission suna cewa ai duka abinda muke yi da abinda kiristoci da yahudawan yanzu suna yi duka allah ne saukar eh, allah ya saukar da musulunci ma'annabi musa haka ya saukar da shi ma'annabi isa kuma ga littattafan a taura da injila amma ba su ne wanda suke hannun nan nasu ba za mu faɗi wannan da dalilai da suke tabbatar da haka insha Allah gobe za mu tsora daga inda muka tsaya abinda muka faɗa ya zama daidai fallace daga Allah mana roƙon sai daɗa mana wanda muka yi kuskure Allah mana roƙon sai daɗa gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم أنت أبو أمسى تنبعي وإن شاء الله gobe akwai tambayar da aka rubuta a mu amsa da insha Allah assalamu